rani wabarakatu ni ina jin aji zan mai da mu wani abu na tuna da ake ta rigima a kansa sai ya zo a kasa bambanta tsakaninsa kuma da na so kafin ma ya zo kuma gashi ya zo almuhim wasu masail ko wasu babuka guda biyu al-maqtu'u wal munqati'u da yawa ana rigima a kansa ma huwa al-maqtu'u wa ma huwa al-munqati'u menene al-hadith al-munqati' menene al-hadith al-maqtu'u da yawa sai ga ko a cakuɗa su gaba ɗaya a kasa warewa kuma a ce gaba ɗaya su ɓace gaba ɗaya al-hadith al-maqtu' yana zuwa a cikin matani a babin da zaka ce al-hadith al-qudsi الحديث المرفوع الحديث الموقوف الحديث المقطوع a wannan jerin kici ka ce al-maqtu'u sannan al sannan al-marfu'u sannan al-hadith wannan ta inda ne cewa wato daga ina hadisin yake al-hadith al shine wanda tabi'i ko wanda ba tabi'i ba magana ta maganar ka maganar sauran mutane an samu isnadin sai shana haza hadisin matsatsu wannan wannan matanin ka kalle shi matsatsu'i ne saboda ne ruya anil tabi'in hawan baya da hukm an hadisin mawquf shine wanda ne allazi ruya an sahaba hadisin mawquf على الصحابة رضوان الله عليهم من الأعمال والأفعال أما المرفوع هو الإسناد فوبا وسنة فوبا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن آه، يقوم أن تسأل الحديث القدسي الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أما المنقطع هو في السنة وليس في المتن المقطوع في المتن المنقطع في السند فالمنقطع أجير سوى إيشي هنا شنجير الحديث المنقطع المنقطع منقطع والمعلق منقطع والمدلس منقطع هنا cikin حديثي المنقطعات بدايه شيء المنقطع سنان shi bi ma'ana in ka ce al-munqati to dukkanin waɗannan suna shiga ciki al-mu'allaq wal mursal wal mudallas wal mu'dal da kuma al-munqati din yana ciki amma shi al-munqati suna ne na gaba daya kamar kace sarki sarki misali za ka rubuce sarkin guri kaza sarkin guri kaza dan ka al-munqati dai suna ne wanda ke shamil yana ɗaukar wannan hadisan guda biyar gaba daya المرسل والمعلق والمعضل والمدلس da kuma al-munqati gaba da su suna su ne al-hadith amma kuma al-hadith da sunan sa na musamman shi ma yana da wata ma'anar wanda yake cika cikin layin su kuma mun gane wannan magana ina fatan za mu rike mana san ja lokacin da malam ya zo amma dai a ta takaice al-munqati fi sanadi wal maqtu'u fil matan Allah ya bani ikon kiyayewa assalamu alaikum wa rahmatullah to ina mai gabatarwa Allah ya alhamdulillah Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi to alhamdulillah mun saurari tambihi daga bakin malamin mai amfani muna fatan Allah ya ubangiji ya saka masa da alkhairi bayan haka yanzu abu na biyu shine za mu sake gabatar da malam ishaqa a matsayinsa na shugaba shaman na ita wannan tafiya baki ɗaya kuma shugaban ɗaliban hadisi domin ya yi tambihi dangane da abin da ya shafi ita wannan daura da aka fara ta yau insha Allah yanzu a ji ƙarin bayani ta ɓangarensa. sa malam bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana ta alhamis ah, ashirin da takwas ko da tara idan ban manta ba ga watan rabiu awal a ah, shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas sannan kuma ashirin da takwas shi ma ko da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida biya. ba don komai ba sai don gabatar da muhabara kamar yadda aka sanar kuma aka samu 'yan matsaloli na a lokaci an sa za a gabatar da wannan muhabara karfe goma Allah da ikon su kuma Allah da kaddar hakan ba ina ba 'yan uwa hakuri musamman malamai na da ya zanto cewa abinda aka faɗa na lokaci ɗin an saba da kuma sauran 'yan uwa ɗalibai su ma ina ba su haƙuri bisa wannan 'yattan tangada da aka samu insha Allahu yau babban malaminmu uba a gare mu dr muhammad kabir kofa zai gabatar da tashi muhadar sannan kuma insha Allahu ranar talata mai zuwa za a gabatar da sauran a muhadarorin kamar yadda aka sanar sannan kuma insha Allah idan aka yi talata da laraba da alhamis to sati ne zuwa kuma insha Allah za a gabatar da daura din kamar yadda aka rubuta a takarda kuma aka sanar a kai tsaye yanzu zan yi abin magana ga malam abubakar abdulsalam ya gabatar da malam an to alhamdulillah mun saurari bayani dangane da abin da ya shafi daura daga bakin shi shugaba na ita wannan daura muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma yanzu insha Allah ba da zuwa ba zu da yanayi lokaci ba a fara da wuri ba muna fara za a shiga ita muhadara gadan gada da haka yanzu bai kamata a ce ni zan gabatar da malam ba insha Allah kuwa yanzu malam shi zai gabatar da malam dangane da abin da ya shafi matsayin malam da duk abubuwan da ma ba sai na faɗa ba yanzu haka insha Allah malam zai gabatar da shi malam bismillah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم alihi wa محمد wa tabi'in, wa والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم wa وبعد ah, da farko kamar yadda Sheikh Ishaq wanda shine shugaban jam'iyyar ɗaliban hadisi na wannan makaranta na yanzu ya gabatar da uzuri nema ina ƙara gabatar da uzuri saboda a amalu bani adam kazilatun li at-taghyir ayyukan 'yan adam komai akan fara shi kuma a canja zuwa yau da safe ya tabbata cewa a wannan tiyatar zani ita kuma tiyata ce da take a kulle bayan an gama jarabawa to kuma ta yi kaca-kaca dole sai an share an gyara saboda abin da za a yi din yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma addinin musulunci addini ne mai kyau Allah mai kyau ne inna Allah jamilun yuhibbul jamal don haka da abin da Allah ya umarce mu da ni sai ka ga mai kyau ne fa hajar hajaran jamila fafahi safhal jamil za ga yawanci abubuwa sai kaga Allah yana faɗa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haka shi ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmal al khalq dan haka Jamaliya al sura jamaliya wani abu ne da addinin musulunci yake son sa to sai an tsaftace wajen an gyara shi to kuma gaskiya ba wanda za mu ɗora wa laifi domin shi wanda yake ɗawainiyar kula da wajen yanayi mana aiki ƙari akan aikinsa na wajibi kuma ba don mu biya shi ba so a jiya na yi masa bayani kuma sai yau da safe aka buga mai waya ana jiran ya zo don haka ya makara bai zo ba kuma an san yanayin aiki na ɗan adam amma insha Allahu gaba da mun ga wannan matsalar kuma wannan shine karo na farko da muka fuskance ta za mu tsallake ta ba za mu sake samun ta ba so da Allah ya haƙuri musamman yan uwa da suka zo daga waje na san ba za su ji daɗin wannan abu da ya faru ba ƙari akan abin da malam ishaq ya faɗa yau za mu gabatar da lacca ta farko ko makala ta farko akan sharafu ahlil hadis shahu ahadul hadis matsayin malaman hadisi to zan zo bayani akan wannan ba zai yi a gama gaba ɗaya ba musamman in ka kalli ahalul hadis da matsayinsu kuma ka kalli wanda zai gabatar da takarda don haka yau za mu yi fim ɗaya episode ɗaya gwargwadon yadda mai ɗaukar hoto ya ce mana lokaci ya yi to sai mu ci birki a nan alabishin Allah ya kai mu ranar talata sai a ƙara yin fim biyu yadda insha Allah za a sa duk duniya ta amfana da shi sai dai mahimmancin zuwa shine a wajen malaman hadisi talabi a gaba da gaba a wajen malami yana da nasa niza, domin kamar in ka ji a samau min lafzi shaykh ne a lokaci ɗaya kuma zaka samu ijaza Saɓanin wanda shi kuma zai ji ta hanyar talabijin wanda zai halatta ya yi ruwa ya kai tsaye akan abin da ya ji a talabijin da ya halatta da gaba ɗaya mutane isnadin su ya zama ali da sai kawai mu zauna mu dinga ji ta kaset na ɗaya kenan na biyu kuma game da su ɗaliban mu na hadisi da bakin malam basir wanda shine abul fasl ina ƙara tabbatar musu da cewa wannan yana ɗaya daga cikin a'malul a'malus sana halartar akwai lada na musamman don haka shi yasa za mu halarto da attendance shi domin za mu ba da certificate kuma sa'an nan za mu yi itibarin wannan attendance sheet ɗin a jarabawoyin mu musamman jarabawa hudu mustalawul hadis, da alwada'u fil da alhadis, da kuma dirasa fi kutubus sunna so duk ɗalibin da bai zo ba ba wani uzuri haka nan karɓaɓɓe na shari'a to ya sani cewa zai rasa wani abu a continuous assessment ɗinsa sauraka halatta ijibari ce ga ɗaliban shekara ta farko da shekara ta biyu sauraka na san su malam ishaq da su malama binta za su ba da takarda ta attendance ga ɗalibanmu su sa hannu za kuma a ba da wata takarda ta attendance ɗin ga wa'anda suka zo daga waje su kuma amfaninta shine ga wanda yake buƙatar certificate in an gama to zai biya a bashi certificate amma dai za mu samaha ya halarci daura ya amfana amma certificate sai ga wanda yake bukata in ya so sai ya rijista certificate sai a bashi ina fata an gane wannan lacca ta gaba bayan malin ya gama akwai almuwatta ta imam malik da yadda ya kamata ɗalibi ya fa'idantu da ita wanda dakta isa suleiman zai gabatar sannan lacca ta gaba kuma akwai waqafatun min tahammulil ulama'i wa sabrihim ala shada'id tahsil wa talab labarai da tarihi da kisoshi na malamai salaf as-salaf salih da kuma irin yadda suka cije suka jajirce suka jure wajen wahalan neman ilimi da kuma rayuwa wanda mala kasim umar hotora muke tsara insha Allah zai gabatar watakila ranar alhamis in Allah da in komai ya tafi yadda ake so to sannan an an tsallaka sati mai zuwa akwai umsiya shi'iriya da za a yi umsiya shi'iriya shine malamai na adabi za su zo kowa ya zo da baitukansa na waka ga su abu muhammad anna'isi nan wanda yana da manzuma kame da na faɗa muku a kan rumuz da ibn hajar a taqrib ta tahzib kha'ul lil bukhari mimun li muslim ila akhirih gashi ne yana zaune da baƙar hula da wani tabarau da kaya farare da ɗan kwaba-kwaban baƙi baki ina ganin zai taso ma sai ya dawo nan gaba don kowa ya gan shi bismillah taso malam abu muhammad ka taso kowa ya ganka malami ne a cikin ɗalibai kuma ɗalibinmu ne asali a nan legal a ƙur'ani science to zai zo shi ma yana da nasu waƙoƙin akwai waƙoƙin da ya zagi kuɗi ya cicci mutuncin kuɗi a ciki su naira ɗin nan su dinare su dirhami su dala duk bai zo su ba su to tana nan ya taɓa cin musabakar waƙa da ita a jami'ar bayero yanzu kuma ya kammala jami'ar bayero alhamdulillah kuma marubucin littattafai ne na addini akwai rubuce-rubucensa suna nan ta zo ka dawo gaba ala gabar mana to bayan shi akwai su malam muhammad sani ala ramma barista da dai sauran yan uwa mawaka za mu kawo na larabci da na hausa a irin tsari na adabi domin ƙara ƙarfafa ɗalibai tun da ɗalibanmu sun karanta hadisi arabic education sannan akwai daura akan littafi da labirari ta ɗalibin ilimi wanda insha Allah malamai su ba za su haɗu su gabatar da a sati na sama wanda a ƙarshe kuma za mu yi hafla ga zaruma wacce za mu yaya ɗalibai mu sallame su to ina fatan wa'anda suke nan cikin ɗalibai za su ji wannan wa'anda ba sa nan kuma a musu kashedi cikin ɗaliban mu na nan a gaya musu wannan shine sako da muka bayar daga department da fatan insha Allah kuma za a kiyaye a wannan bayanan na wata kila ba su ga cikin rikodin ɗin da za a haska a talabijin ba sai laccan mu ta yi sharafu ashabul hadith matsayin malaman hadisi wanda zai gabatar da laccar babanmu ne ko kuma kakanku a shehin malami dr muhammad muhammad kabir ibn muhammad al-kofawi al-asari mutumin garin kofa ta bebeji local gamman a kanan najeriya sannan kuma al'asari ana danganta shi da ilimin hadisi wanda wannan kuma ba sabuwar dangantaka ba ce an samu a cikin salaf waɗanda aka danganta su da wannan laƙabi kama al'imam al-hafiz a zainuddin abdulrahim ibn al-husayn العراقي iraqi العراقي athari to don haka wannan shine ma'anar sunan nasa malami ne a wannan makaranta gagarumin malami ya kai matsayi na chief lecturer ya ƙura malinta a babi na kwaleji kuma dakta ne a fagen hadisi ilimin hadisi kuma masanin harshen larabci ne ya yi digirinsa na farko a kan harshen larabci da darussan musulunci a jami'ar bayar ta kano ya yi digirinsa na biyu a guda biyu ya yi digiri a kan hadisi a jami'atu ifriqiyar alamiya a sudan a khartoum a jamhuriyar sudan kuma ya yi wani masas ɗin a ma'ahadin khartoum dauli wacce aka sani da ma'ahadin duwalil arabiya ko jami'atul duwalil arabiya a can khartoum din dai a sudan akan tarbiyya education sannan kuma ya yi phd dinsa a dai jami'atu jami'atu alamiya ko jami'atu umdurman na jami'atul qur'an karim da take can sudan din rubutunsa na ƙarshe akan al'imamu tirmidhi wa manhaji fil jarhi wa ta'dil imam tirmidhi da kuma salon da yake bi wajen yabo da fallasa game da abin da ya shafi malaman hadisi kuma risala ce da take ɗaya ce tamkar da dubu babu ya ita a wannan babu mala yana da rubuce-rubuce da yawa musamman a fagen hadisi da ilimin hadisi a rubuce-rubucensa waɗanda suka ga haske a yanzu haka sun fi goma tsakanin ƙarami da babba wanda a ciki a wanda zan iya tunowa akwai nazari da kuma tankaɗe da rairaya ga da abin da ya shafi hadisin ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wanda ba a riga shi rubutu a wannan babin ba littafin sa yana nan kuma ya ƙara wani abu a duniyar ilimi sa'an nan kuma yana da littafi da ya kirawo shi da suna fatahi na ubangiji subhanahu ta’ala wanda yake mai ɗaukaka kuma mai iko dangane da bayani akan halaccin idan an ce la haula wala quwwata illa billahi a ce eh, menene la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to sannan kuma bayan nan yana da littafi a waƙe da ya akan tajawidi na alƙur'ani wanda cikin wanda suka duba littafin akwai shek Jafar Mahmud Adam wa oji bihi sa'annan kuma bayan nan yanzu ya dukufa akan mayar da ilimin hadisi a salo na waƙa yana da waƙa da ya ta alfiya ce mai baiti dubu ta ƙaru ma akan dubun ta ƙara dubu akan abin da ya shafi ilimin hadisi yana da manzuma akan ilimin tahriji sannan yana da manzuma akan abin da ya shafi sharafu ahlul hadith wanda ita ce wannan manzuma ce a waƙe da ya yi ta wanda insha Allah za mu batta a hannun Ustaz Ishaq da kuma binta maza sai su tuntuɓi Ustaz Ishaq sai su yi registration sai a ba a haɗa gaba ɗaya a je a printing wanda ji yake bukata don gaba in zai zo sai ya zo da ita mata kuma sai su karɓa a wajen malama binta wacce ita ce shugaban a ɗaliban hadisi ɓangaren mata to malam ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zai zo ya gabatar mana ita wannan lacca ya karanta mana ita in mun samu haske za mu sa a projecta ga projecta mun zo da ita to amma mun yi rabon azanci wurin nan ya yi haske da yawa watakila in mun haska ba lalle a gani ba amma in mun samu labule mun rafa nan ɗin to za mu haska sai a dinga gani a jikin bango sai a dinga ganin baitukan suna bayyana a jikin bango amma insha Allah gaba duk wanda yake bukata sai ya je ya karɓi photocopy ɗinta da yadda ubangiji muna sa ran daga yanzu zuwa lokacin sallah azhar za a tashi da mun fara karfe goma to da yanzu mun tashi kowa ya tafi gida amma in Allah ya yarda gaba za a dinga fara karfe goma ah, da fatan Allah ya bawa malam iko da kuma sa'ar gabatar da ita wannan takarda abin na manta ba mu faɗa ba shi malam limami ne na juma'a a masallacin babban masallacin juma'a da ke a law school ta nan kano law school wacce take ya sunan garin eh bagauda wacce take bagauda kuma malam yana da mata uku akwai ragowar gurbi ɗaya sannan da kuma tarin ‘ya'ya da kuma tarin almajirai dukkan nan almajiran malam ne wa naftaqiru bi malam bismillah da biyar ko hamsin ma da shi in wani ya kusa sai a yi wa malam alama yi wa saboda alama komai ya shiga cikin sunna ce bayanan mu sai a yanke wanda ba za su su da hmm? social media wanda suna nan suna tattaya ma aikin suna ɗauka aljihu za su sata eh, to na na fasa na na riga <laughs>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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة نعم وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to abinda zan fara cewa shine alhamdulillah magana ta biyu kuma yawancin ku dama dai ɗaliban hadisi ne kun riga mun san juna ne da ko ba haka ba kun san ni na san ku ko ba haka ba kun san ni mutumin ƙauye ne ko ba haka ba ba haka kuka sani ba idan Allah yawwa to a wasu lokuta idan ana faɗar wasu maganganu sai ka rasa yadda za ta yi shi dai ne faɗan magana saboda girmansa da matsayinsa ba za ka iya taka masa barki ba amma kuma tunda ka riga ka taka masa barki a cikin zuciyarka saboda ba zai gani ba ko ba haka ba saboda ba za ka iya cewa da shi ba haka abin yake ba saboda girmansa babba ne shugabanmu ne gaba daya ana ganewa to ah, kamar yadda kuka sani sunana kabiru kofa kofan garinmu ne kamar yadda kuka sani wanda aka ce ka'ida saboda wani abu guda ɗaya na riga ku zama a aji shi ne kaɗai amma watakila kamar yadda nake gaya muku kun fi ni duk abin da ake bukata duk abin da ake kallo kun fi ni to amma dai abin da ne sauri na sarɗaɗo daga ƙauye na zo sai ya ku shiga aji sai aka riga bani satifiket sai aka ce ku zauna a matsayin ɗalibai <clears throat> ni kuma a matsayin malamin koya muku haka muke tafiya ake gurgura a hankali cikin hakuri ko ba haka bane to yanzu ma wannan abu da aka rubuta za a karɓe shi da hakuri saboda abubuwa guda uku abu na farko shine ne shi gaskiya larabci ba fagina ba ne to amma dai watakila idan akwai abin da ya kamata a yi a gidanku a lokacin da ya kamata a yi idan ba a yi ba idan ka zo ka nuna ka ce ya kamata a yi kaza ina ganin ba kai laifi ba ko da kuwa lokacin bai yi ba wataƙila a gaya masa ya haƙuri sai nan gaba an banci abin da yake nufi ba ne kamata a ce na rubuta wannan ba shi shugabanmu shi ya kamata a ce ya rubuta wannan tuntun da kuma wasu wanda suka gabace na suka gabace shi abu na farko kenan abu na biyu wannan rubutu ya jima yawancinsa ya jima domin tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1991 kenan miladiya aka rubuta wannan ku kirga mun shekara nawa kenan 1991 ko nan zan rike ina Aka? to kun gani ko to lokacin da shi malam ya buƙaci a zo a gabatar da wani abu da zai zama kamar shimfiɗa ga daura da za a gabatar sai yake gaya masa to akwai wata manzuma dai wacce take da dai an jima da yinta yace amma abin da ya kamata a yi tun da dama duk abin da yake gaya muku cewa an rubuta kaza an rubuta kaza idan na rubuta ba ku nake kama ku duba ba a sa dan jiro a yi masa kata kata gyara kaza nan an bata kaza nan ba daidai bane nan kaza nan kaza tambaye shi zai gaya muku to sai na masa zan ɗauko wannan manzuma in karkaɗe ta in sake duba ta in kawo maka ka jajjara idan ka jajjara in ya sosai a zo ban san ma wai za a ɗauka a nuna duniya ba na ɗauka yadda muka saba harkoki ne da koyi sai ce to abubuwa suna ta tafiya ni ban san abin ya matsa kusa ba na jin nan da kwana hudu ne sai bugon waya ina kaduna sai ke cewa a ranar yaushe ne ranar talata za a gabatar da takardar ta na ce to talata ce kwarai da gaske nake to shi kenan ba komai Allah ya rufa Sau saboda ina takama da shi to kuma da na dawo wato Allah bai sa mun haɗu ba saboda ka wannan takarda ba ta je hannunsa ba bai yi kanakanci ba bai yi bikin ba bai jidduwa ba saboda haka duk abin da za ku ji ku yi haƙuri ba don wato girman abin da aka kira sunan takardar ba da kuma watakila wasu abubuwa da aka zuba da sai ya ce muku saura ne sauran suri ana fahimta so a ku karɓa da haƙuri abin da aka ji na sakurai to sai a yi gafara dama ma abincin kuskure ne abu na kusan ƙarshe shine abubuwa guda biyu kusan aka kalla a cikin ita wannan mazuma abu na farko shine a bayyana daraja da kima da girma da mutunci na da hadisi abu na biyu shine fito da gudunmawa da su suka bayan. wanda su su kaɗai ne suka ba da wannan gudunmawa fuskar sunan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda waɗannan gudunmawoyi da suka bayar ita ce ta sa suka samu wannan matsayi da girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗannan abubuwa guda biyu su nake so a kalla a cikin wannan musulma to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka dace ga alaramma ko mai alkur'ani mai hadisi mai larabci mai waka ta hikima shi kenan kaya ya tsinke a gindin kaba saboda haka yana nan duk inda ya ji abin nan sai ya doko ni ta nan kuma ku doko ni ta sai ya kara tsayawa yadda ya kamata tsaya na ba da uzuri kar a zaci cewar za a ji komai zanzan kamar yadda ya ya kamata ta kasance a adabin larabci ba nan na fuskanta ba abin da nake so wato na har abubuwa ne don a fahimci cewar malaman hadisi sun ba da gudunmawa wanda su su kaɗai suka ba da wannan gudunmawar a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine akwai wasu nasoshi da suka tabbata wanda suke nuna wa ma'abuta hadisi mutane ne masu kima mutane ne masu girma mutane ne masu mutunci mutane ne masu daraja waɗannan abubuwa ne ke so a kalla amma babu laifi idan mutum yana da zauki a wani fanni ka kalli fannin ka abu na amma dai waɗannan nake so a kalla in za a bata maki a bata maki in ma za a soke ta a soke ta ana ganewa to zan fara kowa ya shirya kowa ya karkaɗe kullunsa eh yabba mutum ɗaya ne kawai ya kaɗa kullunsa mutum ɗaya ne mutum biyu ɗaya kuma ya sha fuskarsa masha Allah to ya fara da bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan ina so malam ya gaya mana baharin waƙar wato waƙar siniya wato da sin mai kasara take karewa to ina so malam ya gaya mana baharin waƙar idan na karanta baiki ɗaya ko biyu ko uku to ya gaya mana baharin waƙar tun da shi gwani ne mahiri ne alƙur'ani ko mahiri ne a ɓangaren larabci أعوذ بالله رب الجن والناس وخالق الخلق شنوان وأجناس سبحانه وتعالى جل نحمده بلا قصور ولا كسل واجتناس ثم الصلاة على خير الورى دعبا بلا انقطاع وإقماد وإخراس وآله وصحابته الكرام كذا جميع من حقق التوحيد في الناس خير الكلام كلام الله ليس به من وغبن لقاريه وإركاس ثم الحديث كلام المصطفى يتلو لأنه خير تبيان وإحداث أهل الحديث هم أهل النبي ورسول من علمه من دون وسواس ranka ya daɗe kai uganmu ne a wannan fagen ko wani bahari ne wasi mumtaz Allah ya mun albarka ne da kai da kuma <laughs> to yace a'udhu billahi rabbil jinni wan nas yana neman tsari ina neman tsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne ubangijin aljanu da mutane wanda yake kuma shi ne wanda ya halicci halittu wanda suke tagwaye silwanin wato asalin silu shi ne uwa uwa halittu tagwaye ya halicci mace ya halicci namiji ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون kowanne al'amari da aka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci namiji da mace namiji da mace namiji da mace wanda bincike na zamani na kimiyya ya tabbatar da cewar duk abin da aka gani to mace da namiji ne mace da namiji ne a tada an ka ganta ga bishiya misali in ka ɗauka bishiyar mangoro so bace da namiji ne a jiki a hudar ake ganewa wannan hudar wannan kililin da ke jikin hudar shi ne yake tasowa na namiji shiga cikin na sai a samu wani abu ya dunkule yana nan yana girma yana girma kawai sai ga kwallo sai ga mangoro haka nan tsorawa haka nan kanya haka nan dinya kowane irin al'amari Allah subhanahu ta'ala wanda ya wannan hikima ya kamata a gode masa wanda ya wannan hikima to ya kamata duk abin da ya kama naka ka gudu ka je ka fashe a wajensa Allah subhanahu ta'ala shi ne ya halarci dukkanin halitta kuma ya tsara su daban-daban jinsi-jinsi nau'i-nau'i wasu halittun misali in ka ɗauki mutane ga wasu misali Allah subhanahu wa ta'ala yayin su baƙaƙe wani wasu Allah ubangiji yayin su wankan tarwada wasu Allah ubangiji yayin su farare wasu Allah ubangiji yayin su jajaye akwai waɗanda Allah ubangiji su koraye a'a wataƙila dai ba ku sani ba kun shiga cikin ruwa kun shiga karkashin ƙasa kun hau sama eh iyaka inda ku sani ku sani ba tun da aka samu baki aka samu fari aka samu ja watakila za a samu kore ko watakila karka ce a'a ana fahimta to in ka duba wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yada halittunsa a bayan ƙasa kuma har yanzu ba a an samu wani ya zo ya yi A akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ba cewa ba haka al'amarin yake ba wani zai ji kwashe mutane ce waɗannan nawa ne ni na halice su ko kuma ce ai daga yanzu an daina samun dabbobi saboda ni na halice su ba Allah bane ana fahimta su tsawon lokacin da rayuwa ta ɗauko har zuwa yanzu komai an bar na Allah ne saboda haka shi ne subhanahu Ta'ala, tun da rayuwa tana da matsaloli ko ba su da matsala to idan al'amari ya taso na matsala ko ka hange shi ko bai taso ba ka je ka fakke da Allah subhanahu wataala shi sa malamai suka ce al-isti'aza nau'i ne daga cikin nau'o'i na ibada Allah subhanahu wataala kadai ake neman tsari a gare shi kuma ya ba da tsari kyakkyawa ingantacce wanda yake ba da amfani shi sa watakila ya dan saba da wato ɗabi'ar su masu waƙa an fara da basmala sai kuma aka buɗe da ne shi shaitanir rajim ko ba haka ba wataƙila wani zai iya cewa ai karatun alqur'ani ne ake farawa da ubiya to na ba ku aiki ku je ku bincika ya halatta ba karatun alqur'ani shi ma fara da ubiya kamar da wannan ya kai fara ya halatta na'am saboda ne saboda mana ya fara da ita a je dai a bincika a san wani dalili subhanahu wa ta'ala jalla nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala mun ambaci tsarkinsa mun ambaci ɗaukakarsa ubangiji ya tsarkaka daga dukkanin wani ƙasu duk wani abu da za a yi tunani a ce abu kaza na ƙasu tawaya ce subhanahu wa ta'ala ba ta matsawa kusa da shi subhanahu wa ta'ala duk wani abu da za a ce na ɗaukaka to an bar masa nasa ne Allah subhanahu wa ta'ala ne subhanahu wa ta'ala jalla ya girmama ya ɗaukaka gabanin dukkanin wani abu da za a ce na ƙasu duk wani abu da za a ce sunansa babu ko tawaya subhanahu wa ta'ala ya girmama gabanin wannan saboda haka muna gode masa muna yaba masa muna yi masu jinjina subhanahu wa ta'ala a bisa abubuwa da ya mana za su nan barkatai masu yawan gaske wanda ba za mu iya su ba godiyar nan muna yin ta bila husure wala kasale wa ikinasi muna gode masa ba tare da yankewa ba haka ne muna gode wa Allah ba tare da yankewa ba kullum ko da yaushe godiyar Allah muke eh ba zuwa a cikin wannan eh haka ne kowa haka ne kuma kuna gode Allah bila futuri wala kasri babu kasala ko ana da lafiya ko ba lafiya ana gode wa Allah ko da shi ko ba shi ana gode wa Allah aiko da haka ne da muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala turi ne wala kasani wa ikinasi to da al'amuran mu baiwace baiwacen mu da ni'imomin mu duk abin da muke bukata da tuni ya ribanya ya ribanya ya ribanya da tuni ni'ima ta lullube mu saboda ne eh saboda ne eh la karsu la azidan lakum haka ne an gata mana ala ramma to ko dai ba haka ba ne to muna so mu zama haka muna so ya kasance fata ne na gari mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu rika gode masa bila futuri wala kasalin wa ikinasi ba tare da yankiya ba ba tare da kasala ba ba kuma tare da buya ba dokewa shine ikinas fala uqsimu bil kunna al jawari kunna ثم الصلاة على خير الورى da'aban. sannan bayan da abin da aka gabatar na yabo da jinjina da girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala muna biyantawa da ambatan salati ga annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam wanda yake shine mafifici a cikin dukkan bayi duk wani wanda yake sunansa bawa duk wani abu da ake kiransa sunansa halitta to annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam shine shugabansa ya fifice shi shine shi ta kowace fuska ina hujja wani tam khairul wara sun ba salatu ala khairul wara da aban babu yankewa ai ta salati ai ta ai ta ai ta kuma ba mun karanta ba cewar salatin manzon Allah maganin matsala ne ko dai za ka yi ta salati za ka yi ta salati ka kiyaye farilla ka kiyaye komai da komai to ka dauki salati shikenan ba ka da matsala ana ganewa za ka ci jarabawa za ka samu mutane an gane ko za ka soka za ka sota an gane ko in ci gaba eh kada wani ishe da shi yake ana fahimta da'aban tutur ba yankewa ai ta salati ai ta salati to shi ma wannan in ba haka bane to ma'anan mu fata muke yi Allah subhanahu wataala ya azurta mu ya yauƙaƙa harasan mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam aiko akwai fata tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a wannan tafarki wannan hanya ta hadisi to ashe ya ajiye mu a majalisi na yin salati ingantacci ka sani ko baka sani ba kana da shiri ko ba ko ba ka da shi ga manzon Allah alaihi salatu wasalam ana ganewa wa alihi wa sahabatihi alkiram kaza jami'i man haqqaqa tauhida fi nafi salati Allah subhanahu ta'ala ya yi ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka duk wata fassara ma da aka yi wa alim Muhammad ka ɗauko ta ka ɗora ta a nan duk wanda ya shiga ciki Allah subhanahu ta'ala ya masa wannan salata haka nan sahabbansa abokansa mataimakansa fiyayyen halitta bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kaf gaba ɗayan su su ma subhanahu ta'ala ya sa su a cikin wannan salati ka daki daki daki daki daki ake bi to bayan su kuma sai aka ce haka nan duk mutumin da ya tsaya ya tabbatar da tauhidi duk mutumin da ya tsaya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi domin sa ya tsaya ya tabbatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin wannan salati kaga yi haka ko ba haka ba ta ƙona bayanka ba baka taɓo shi ba eh amma kar ka muntsine shi ko ba ka sai shafa maka bacci na'am so duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin wannan salati ma'ana dukkanin musulmai wanda suke musulunci ingantaccen musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a cikin wannan salati sannan ma sai ka faɗa a cikin sharri duk mutumin ma da yake tafiya a karkace Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zo ya tabbatar da tauhidi shi ma din shiga cikin wannan salati خير الكلام كلام الله wa gabanin مل وغبن wa وإركاسه mafi alkhairin zance mafi kimar magana magana wacce ta fi kowace kima da tsada da daraja shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya ke nan alƙur'ani ko to a taurafa ta fi gaski? eh bible ya fi gaski? eh present bible ya fi gaski? zabura ta fi gaski? eh to ba zancen Allah bane eh shi aka yi mafi alkhairin zance shi ne zancen Allah a taura ba zancen Allah bane eh eh ya kuka shiru eh <laughs> kun ji abin da shehu malam yusuf ya ce kuna tare da ko eh amana rasulu wani arzan mai ja mana amana rasulu ini amana rasulu to نعم نعم نعم الحمد لله ما شاء الله نعم نعم to duk mutumin da yake so a shigar da shi cikin wannan addu'a a nan ɓangaren ya tashi a cikin rabin rabin minti Ya zauna eh? harin ta rani ta damun nahilai ta wa gabanin me wa iri kati. lissafa min na ba ta shi ba. Iyi kuma kai hukunci da adalci tsakani da Allah, in ka yi imanin ya sa ka aiki ya kai ba, ba'a ruwa na. eh ni kake kallo ka kalle su eh kallon naka ne min yawa sai ka ce mai mafi alherin zance shine zancen Allah subhanahu wata'ala ana fahimta shine mafi alherin zance shi kadai ne mu'amala da shi ibada ya ce ya zauna me yasa ya zauna eh mallon malla an sama'i hadisi falyakhruj idan eh malla an alqiyam ya akhi na'am mallon wa ghaflun liqarihi wa irkas wanda duk yake karanta alqur'ani in dai akwai tsarsuwar imani a zuciyarsa koya take to ba zai taɓa cewa yau ko shekaran jiya ko waccan ko ɗaya waccan ɗin daɗai ya taɓa bin ƙosawa da karatun alƙur'ani ba wannan ɗaya daga cikin mu'ulla da shi alƙur'ani ba a jin an ƙosa da karatun alƙur'ani in shi akwai imani amma akwai gajiya ana gajiya ana jin bacci saboda yanayin man da ka sa a jikinka ka yi tafi da shi kai amfani da shi ya ƙare kusan abinci da muke ci da iska da muke shaƙa mu shaƙi oxygen mu fito da carbon dioxide tana tafi da rayuwarmu kamar mai ne da ake zuba wa inji to lokacin da kake ta aiki kake ta aiki kake ta aiki man ne yake tafiya man ne yake tafiya idan ya ƙare su hawa ɗinka sai su fara saki su fara saki ka fara jin kasala to wannan ana ji amma zuciya ta ji ta kosa da karatun alƙur'ani ba ta musulmi ba ana fahimta ana ganewa kullum kana karanta alkur'ani ba abin da musulmi yake nemi shawa a kullum kamar karatun alkur'ani ko ba ka karatun alkur'ani aƙalla mutum zai sallah so biyar ta farilla ko da baya raba sallar ta nafila ana fahimta to amma mutum bai taɓa ci da ɗaya ya da karatun alkur'ani ba Da labari ko komai ya ɗinsa kowane irin labari ne kowane irin labari ne in ka karanta shi ka karanta shi wata na ku zaha wannan ai wannan ai kai tunan abun nan wannan sun mun karanta tun Abraham ne muka karanta magana jari tun tun mun karanta Ko mai daɗin labari in ka karanta ka karanta za ji ka kusa da shi a banda alƙur'ani ko babu asara a cikin karatun alƙur'ani ka karanta shi ba karantar ba ba ka da asara ka karanta shi ka karantar ba ka da asara a nan ne ba kake da babbar saboda haka babu mallo ba kosawa babu gabano ba a fara game da karatun alkur'ani ana fahimta shi ne babu kosawa babu asara ga mai karatunsa sannan kuma mutum idan yana karatun baya jin irkas baya jin kyama ba ka jin kana kyamar abin da kake karantawa in dai ne, ana fahimta sun bar su kalamul mustafa ya tulu li'annahu khairu tibyani wa ihdathi wanda yake bin qur'ani a wannan dabba shine hadisin manzon Allah sallallahu a lokacin da aka ce ma'abuta alqur'ani su ne ahalin Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi ahalina min ahli al-ard ko su wane ne hadisin Anas waye ya me matsayin hadisin na baku aiki inna lillahi ahalina min ahli ardikum ahli qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani sune iyalin Allah subhanahu ta'ala to kamar yadda yake kuma ma'abuta hadisi sune ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan darajar alqur'ani abinda yake biyo Al-ƙur'ani dab da dab shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa da bauta da samun daraja da kima su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayo alqur'ani kuma suka rike shi suke aiki da shi daidai gwargwado inda ya kamata waɗanda suke ɗan ajin su dab da dab gasunan gasunan suna hango daidai su suna hango koran suna jin maganar su suna harka tare su ne masu harka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya sa ku kuka kenan idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya hada masa biyu ga alqur'ani ga hadisi in ka zo ka ce masa filin mashal ko ka ce masa jahara ana ganewa in kai sha'awa yau ka ce masa filin mashal an gane ku, gobe kuma watakila ko jibi e, in kai sha'awa sai ka ce masa jahara ana fahimta to ubangiji Allah ka haɗa mana Allah ka bamu ko da ba mu haddace alqur'anin ba ubangiji Allah ka ba mu darajar masu alqur'ani ana fahimta so bayan ma'abuta alqur'ani bayan alqur'ani daraja ta dab shine daraja ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa da annahu khairu tibyani saboda hadisin annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam shine mafi alkhairin bayani na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da alqur'ani ya saukan mana da shi don mu fahimce shi mu fahimci addini mu imani da shi mu aiki da shi don mu sami yardarsa haka ne haka ne wanda ya hada cikin zugo mai daga hannu eh ashirin talatin arba'in hamsin sittin sittin saba'in saba'in tamanin a to misali idan kai satu ka jiyo sittin a da goma nan kenan a ƙara wata goma nan kenan ko ba haka ba to wanda ya haddace tamanin ya ɗaga hannu mu gani wanda ya satu ya sake dawowa bai karasa ba ya ci goma ya ci ake ya daga hannu alaramma alaramma kana da sauran aiki to ai abin da ƴaƴan naka suke nunawa ba qur'ani ban ce hadisin mai ishe su ba amma anya na ayi hadisi ba qur'ani eh Ayi hadisi ba qur'ani eh to ubangiji Allah ya mana agaji shi hadisin manzon Allah sai shine mafi alkhairin bayani wa anzalna ilayka kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah subhanahu wataala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani domin ya yi wa mutane bayani su bayanin alqur'ani cikakke ya bayyana ne a rayuwar ma'aiki alaihi salatu gaba ɗaya abubuwan da ya ambata abubuwan da ya aikata abubuwan da aka aikata aka farfada a gabansa ya doka musu sam duk gaba daya su ne fassara ta alqur'ani so duk abin da aka raba shi da manzon Allah alaihi salatu wassalam a wajen kuma abota hadisi kun ce shi ne hadisi ko to shi ne mafi alkhairin bayani So, duk mutumin da yake so ya fahimci alkur'ani idan bai bi ta hanyar hadisi ba sai kuskure zai tafka kuskure daga cikin tafka kuskure kuma zai tafka jirgiyar asara duk mutumin da zai yi kwararren alkur'ani ya ce yana so ya fahimci alkur'ani yadda ya kamata ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zai tafka kuskure saboda bayanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi alkhairin bayani kuma shi ne mafi alkhairin ilimi ana ganewa to mun ku fara shigowa wato gona ta alul hadisi hum ahlun nabiyyi wa warithuna min ilmihi min duni wa suwa ko ma'abota hadisi su ne ma'abota manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka gaji ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da shakka ko babu yake daga hannu akan abin da aka ambata wanda yake da shakka ko babu ita ya daga hannu eh babu ita to <laughs> babu wani kace na ce babu shakka babu tababa babu kokonto cewar ma'abota hadisi su suka gaji ilimin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda ka turi a halin kenan ana ganewa saboda haka kowa a yanzu a zuci da bayyane ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda Allah ya rubuta shi a cikin abuta hadisi ni dai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa ni da ku eh na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa ni da su baban gwani ko ba haka ba baban gwale ƴaƴan gwale ko ba haka ba baban gwale ƴaƴan gwale haka ne to ina gode wa Allah da ya haɗa ni da baban gwale da kuma ƴaƴan gwale ba ta hadisi kowa ya ce ya gode wa Allah kowa ya ce ya gode wa Allah ai baka ce ka gode wa Allah ba kai ka ce ka gode wa Allah eh eh me ma'ana alhamdulillah to ma'ana alaramma idan mutum ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah ko ya ban ubangiji yayi ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya maka kace alhamdulillah eh ko ko sai ka ce na gode wa Allah Allah ramma kai za ka zo ka yi ayanka bayani tun da kire ka ce ko ba ka je waɗannan gelege mai da su ka ce wa jikoki na ko ba haka ba to ya dai sun faɗi magana sai dai a jinjina kai lahum madaya kadin ta biha abada fa hakumu babaha min ghairi ilbasi ma'abota hadisi suna da wasu darajoji suna da wasu abubuwa da suka keɓanta da su masu yau, malamai sun yi rubuce-rubuce a kan darajoji da kima da matsayi da girma da mutunci da ma'abuta hadisi akwai rubutu kala-kala saboda haka nan za a lalleka a tsakuro kaɗan daga cikin darajoji na malaman hadisi darajoji na ma'abuta hadisi za a kawo muku in Allah ya yarda ba tare da ilbasi ba ba tare da an cakuɗa al'amarin ina ba za a gane ba ko zuwa aka yi aka ce maka shi kenan ma'abota hadisi da Allah subhanahu ta'ala ya keɓance su da siwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ka san cewar an ajiye su a aji mai darajar gaske wanda yake karanta larabci ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi masu wa larabci hidima Allah kuma ta ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa mutane ne masu daraja mutane ne masu girma ana fahimta abin da nake nufi ni da nake karanta larabci ina karantawa domin in zo in fahimtar da mutane don su fahimci addini ina karanta larabci ne domin karatun larabci ya zo ya yi wa hadisi hidima kuma yi wa alkur'ani hidima wannan aiki za da wannan aiki amma idan ka zo ka zube su a faifai ba zai kai girma da darajar wanda kai tsaye hadisi yake wa hidima ba ana fahimta sai na je na samu abin da za a yi wa hadisin hidima zan zo masu yi wa hadisin hidima in zo in daɗa kyautata mutu. ba ɗaya ne da mai yi wa hadisin hidima kai tsaye ba kun gane abin da nake nufi ko ba fahimta ba ma'ana malaman hadisi da ɗaliban hadisi hadisi kai ya suke hidima malaman larabci da ɗaliban larabci waɗanda ke karantar larabci da cikakken niyyar a zo a yi wa addini hidima kun ga su ma za su iya rikuwa da waɗancan amma ba kai tsaye ba ana fahimta saboda ni dai ina jin ban taɓa ganin wanda yake karanta larabci ina jin ban taɓa ganin wanda yake karanta larabci musulmi ba dan yayi wa hadisi ko qur'ani hidima ba in ma da shi kuka san shi ina magana ne da mai karanta larabci da nufin da zummar yayi wa hadisi ko qur'ani hidima to wannan wanda saboda haka in zo yake karanta larabci ba don cewa kai bari mu je ko dan kwalin da kuma mu samu ba bari da ko dan yanci ne mu samu ba bari mu zo mu digir nan ba a ba goyi aka yi masa ba shi sa ke karanta larabci a'a ba zuwa ike ya yi karatun zai samu kwari ya aiki ba ba kuma irin waɗanda ake faɗa ba ne wanda misali suke kawai su larabci suke wa hidima adabin larabci ne kaɗai a gabansu in suka zo aji karatu ma za su fara da bismillah ba za su musulmi ne shafiya ba islam sun da ake karanta ba larabci ne kaɗai ake abin nan ba da waɗanda nake ba waɗannan tamu za ta haɗa mu da su amma ku gaya musu cewar larabcin da suke karanta su ban kun haɗu da su ku gaya musu ko a kafar legal ko kafar ganin kaya ku gaya musu cewar ba dan hadisi da alkur'ani ba wannan larabcin da suke suke ta kalkala an akwai kalkala a cikin larabcin suke ta gunna akwai gunna akwai larabcin suke ta rufu'a don da waye duk ba dan alqur'ani da hadisi yayi wa larabcin hidima wa larabcin garkuwa ba ba za su zo su same shi yanda suka same shi kuma suke tunkawa kansa ba Allah sa masar ku haɗu A ina magana ne da masu karatun larabcin da kyakkyawan niyya to su ma kansu ba ɗaya suke da darajar da wanda kawai tsinduma ya kai tsaye hadisi yake hidima ba hadisi yake karanta ba ana fahimta in ma ba ku yarda ba to zahiri zai nuna cewar idan aka zo a ƙarshe in aka baka kwali za a ga hadisi rantsannan aka ba shi kwali zai ga abin da ya karanta rantsannan ana fahimta an gane in ma ba a yadda ba idan aka zo ana fito da matsaloli na hadisi kaza kaza kaza irin abin da yanzu misali karatu babba mai tsada da malam musiri zai mana bambanci tsakanin makatoi da goma munkabi ko ba haka ba haka shi kenan sai a zo misali a zo ana irin fassarar nan da ake cewa misali wato wannan hadisi a ce hadisi ne yi ko ba haka ba ko kuma hadisi ne wanda aka aike shi ko ba haka ba gashi nan dai <laughs> ana fahimta to kaga a nan al'amari zai bayyana wannan ma'abocin hadisin ne ko kuma ma'abocin duga ne ana fahimta to ina so ku samu natsuwa ku ji daɗi ku yi gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya tsuntsunto ku da ya rairayo ku ku me yake so a wannan lokaci ya yi amfani da ku akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina so godiyarku ta share dukkanin wani alfahari godiya ku ga Allah ta share dukkanin wata takama don ba wani abu da kai ba kowa ka fi iya sallah ba ba kowa ka fi asali ba amma Allah ya tsinto ka sunanka dan hadisi sunanka mai hidimar hadisi to wanda Allah subhanahu wata'ala bai sa ya samu wannan girma ba to kada ka raina shi shi ma yana da wata kima yana da wani guri da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi domin ya yi wa al'umma hidima a cikin rayuwa amma dai tsari na Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya tsara rayuwa dole akwai fifiko wasu sun fi wasu sun fi wani ya fi wani wani ya fi wani wa dukkaninmu da ake tafiya a akan wani fifiko harka ce ta jarabawa idan ka riƙe abin da aka baka na daraja ka tafi da shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya baka shi yadda yake so ka yi to shi ke sai ka ci jarabawa amma idan kai alfahari saboda kana da kima idan kai alfahari saboda kana daraja idan ka rena wani sai kasance abin da aka baka baka san kimarsa ba babu raini babu wargi a harkar ma'aiki alaihi salatu wasalam abin da aka san ma'abota hadisi shine su tsarkake kansu su tsarkake jama'a saboda ne harka suke ta mai tsarki a cikin harkar tsarki Allah ka tabbatar da mu da diga mu da zukatanmu da himmanmu mu gaba daya akan hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na farko aka ce tafarraqu li janabil mustafa wa rawaw atharahu dimna tahfizin wa qirtas lokacin da wani ke ganin cewar shi yanzu abin da yafi farke shi malamai suna bayani cewar duk mutumin da kaga yana wasu abubuwa ko kuma a ce yawanci in dai kaga mutum yana abu to yana ganin wannan abin ya fi musamman idan mutum ka ganshi yana wata sana'a to shi a tunaninsa wannan sana'a ta fi ko sana'a kuma ta fi mutum idan mutum ka ga ya shiga wani fanni wannan fannin ya fi ba shi sha'awa saboda haka mutanen da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da su domin su kyautata mana ingancin rayuwa ta duniya don mu ji daɗin bauta masa wasu sai Allah subhanahu ta'ala yi su a matsayin su na likitoci wasu injiniyoyi kaga su suka kera mana waɗannan abubuwa da wancan ana fahimta da wannan da abin da kuke zaune a kai da komai da komai da wannan ma da na sa don in mu shi an gane ko wataƙila saboda ni san tafiya ne daga ƙauyenmu ba zan iya karantawa ba ana ganewa kuma wataƙila shi da zuwa zan huta ba ta amma da masu kira suka zo suka yi wannan gashi ina karantawa ran ɗan kaga kenan ni misali duk abin da ke karantawa ban amfanan mun in ga abin rubutu ba sai da wani yayi an fahimci kima kowa a rayuwa ko ana fahimta ko to yanda Allah ya ajiye kowa sai kan ya ɗauko ka ya saka a gidan hadisi a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ka ga kenan abin da ya kamata kai shine ka gode Allah subhanahu wataala kuma ka kimanta kowa ka girmama kowa ka mutunta kowa babban abin da zai sa kuma darajar taka da Allah subhanahu wataala ya baka ta tabbata shine wato ka mai mutunci ka zanto mai kirki ba mai rani ba ba mai galgal ba ba mai yi wa al'umma ko jama'a kallon hadarin kaza ba na ga wasu na gingaɗi wanda ya tabbata yana gingiri tsakani da Allah ya miki ni kuma zan masa addu'a shi kuma idan Allah ubangiji ya amsa addu'ar zai more zai ji daɗi wanda duk yake gingiri ta shi wanda duk yake gingiri ta shi wanda duk kuma yake ta tashi ya saba umarnin baban gwani Allah sa kai tsuntuwa eh Allah baka abin da kake so mai yawa an gane ko kai ta mamaki masha Allah me kake so ko kai da ubangijinka ne nan magani تفرغوا لجناب المصطفى ورغوا آثاره ضمن التحقيق والقطاش su malaman hadisi gaba ɗaya ka cokar rayuwarsu sun sadaukar da ita kun gansu malam baban gwale ah, yana karatun lauyanci a jami'ar bayero kun san kuma ana samun kuɗi idan mutum ya zama lauya kun san kuma cewa duk mutumin da um, lauyanci ne ko abin nan aramma lauyanci ne ko loka fara ko yawwa yana karatun lauyanci in ba ku sani ba in fasa wannan kwan ko kun sani ya su to yana karatun lawanci kun san kuma lawanci ana samun kuɗi ana samun girma kuma duk wanda ya lawanci akwai wani abu da ake cuta masa a zuciyarsa cewar su kaɗai ne masana haka ake cusa wa lauyoyi haka suke yadda cewa su kaɗai ne lana su kaɗai ne masana da abin da ka sani sunanka gama gari dan baka san doka ba in ji su ba in ji kabiru kofa ba ana fahimta amma duk da haka shi Allah subhanahu Ta'ala ya abin nan dinsa sai ya ajiye yake ga kayan arzikin kuna ana fahimta kudera ta a samu wani yanzu ya zauna sai ya gudu madina je karanta hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam basiru ko a mata uku aka ce za a aura mako ko ka gudu zai karanta biyu su lokaci guda eh sau da gaskiya eh kun san mutanen ƙauye duk mutumin da ya taso a ƙauye shi ma mutumin ƙauye ne irina duk mutumin da ya taso a ƙauye idan ya tasa akan yi masa ladan noma a yi masa aure an gane ko yawwa ba a da zai yi banda yanzu da harkar zamani ta zo harkar tattalin arziki za ga ana abin nan amma abin kunya ne a ce za ka aure da ɗanka a ce kawo wani abu ma to to kun ga misalin za mu bayar shi ne daga cikin waɗanda Allah ta wata ya azurta mu muke rayuwa da su ga malamanmu kowanne ya samu wata dama a rayuwa amma jin cewar ga damar da take tafi kowace kima ina gaya muku domin ku kimanta al'amarinsu kowanne sai da ya samu dama ya ɗauki damar na ya jingina ta ya ajiye ce gwara in je ya karanta hadisi a madina kun gan su nan ga su abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kuma duk mai yawan rai zai ga abin da Allah ubangiji ta nan musu a nan gaba to ina so ku banci cewa kuma a cikin ku kowanne idan za a tambaye shi wataƙila akwai wasu abubuwa da ya aji ko ba komai akwai maganganu da ake faɗa akwai izgilanci da ake faɗa akwai kaza kaza da ake faɗa ga abota hadisi ga masu karatun hadisi amma kuka toshe kullum kuka ce kun wannan dai fage wannan fili wannan aji na ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi shi za ku shiga shi za ku yi ana fahimta to inda Allah subhanahu wata'ala waɗannan shugabanni na mu yi haƙaƙa musu burin ku kuma Allah ya sa ku samu burin ku Allah ya sa kowa kowa nan gaba nan da ƴan shekaru kowa ya ɗaura dal an san ɗaura dal eh dakta wannan dakta wancan dakta wancan dakta waɗannan Allah ya amsa to a saboda yanayin lokaci zan dakata a nan mun karanta baiti tara a cikin baiti sittin da bakwai da fata abin da muka ambata Allah kuma ala zai sanya ladansa gare mu gaba ɗaya abin da muka yi kuskure dama mu idan masu kuskure ne abin da aka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su gaba daya Allah ubangiji ya mana albarka Allah ya muku albarka wannan ismi mu Allah ya masa albarka Allah ya tabbatar da shi dukkanin shirye-shirye da ake na ɗaukwana wannan sukul da wannan ismi na alqur'ani da wannan ismi na hadisi ubangiji Allah ya tabbatar mana da su Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. الحيطة ماشي بس Allah ya saka da alkhairi dakta wai in ji 'yan magana suna cewa kura ce ta fito sai ta cikaro da akuya ta haihu tana lashe ɗanta tana lasa ɗanta da rana sai kura ta ce oh masu abin kenan su da rana ma suke ci to wannan shine masu abin kenan kun dai ji muƙaddima ce aka fara to abin da yake so in ja hankalin 'yan uwa a matsayin ta'aliki akan abin da dakta ya yi shine wanda ya cika malami kusa akwai bambanci tsakanin makaranci da malami iyayenmu da kakanninmu yawanci in mutum ya je makaranta allo ya dawo ya haddace alkur'ani ya iya harji ya san loga ya rubuta ya ɗau ahalari ya fara zuwa wajen ɗaukar karatu ya dakata a nan ya kama harkar kasuwanci sai su cewa na makaranci ne amma wanda ya goge ya san ka'idoji na ilimi ya san ƙur'ani yadda ya kamata ya fahimci sunna yadda ya kamata ya fahimci fiqhu da makaman ilimi irin su usulul fiqhi da usulul hadith da kuma ilimin larabci da ilimin fatawa da alƙalanci da rabon gado ya yi gogayya da rayuwa a fage na ilimi sai a ce wannan malami ne to bambanci tsakanin malami da makaranci shi malami duk motsi ɗaya numfashinsa ma yana kusa ya zama karatu shi sa imamu ahmad kamar yadda ya zo a cikin manaƙibu imami ahmad Allah ji kansa da rahama a majalisinsa sama da mutum dubu biyar suna zuwa majalisinsa amma ba dukkansu ne suke zuwa ɗaukar hadisi ba ko wanda shi ba hadisin ne kashi ba dan ba shi da ƙwaƙwalwar da zai iya rikewa abin da ya kawo shi kawai yana so ya gaya imam ahmad yake kaza ya yake kaza saboda gaba ɗaya rayuwarsa ilimi ce to yanzu kun ga da yake mana bayani akan muƙaddima kawai amma ya taɓo mana ɓangarori daban-daban a lokacin da muke kolawa a jami'a abinda malamanmu suka gwada mana shine mu yi littafi mu samu littafi a gefe guda mu dinga rubuta duka wata fa'ida da muka ji ta ilimi to wasu daga cikin mu kawai sai su ta rubuta malam ya ce kaza sai aka ce mana ba haka ake ba ba komai ake rubuta ba sai abin da aka san ka'ida ce ta ilimi to wannan abin da suka gaya mana ya sa mun haddace abubuwa da yawa yanzu a nan da nake tsaye zan iya karanta maka ka'ida ɗari ta ilimi wallahi a irin wannan abin na rike ta akwai abin da ba karanta shi ne a littafi ba sai da na san shi sannan na zo na ci karo da shi a littafi musamman ka'idoji na hadisi da ka'idoji na usulul fiqhi da ka'idoji na fiqhu da kuma ka'idoji na tafsirin alqur'ani wanda kuma anan malam yana karatun sa da yake ina na shagala da wasu tartibat ban tsaya na dawwana qawaid din ba amma zan sake bin kasar din insha Allah da zarar yan social media sun yada zan sake bi in ji dan ƙara ce ka'idojin da za su iya taimaka ta misali a ka'idojin tafsiri a irin fa'idar da malamai suke bayarwa a karatu wanda ba unwani ake musu ba na san cewa ashe galibi idan Allah ya ambaci kalma a ƙur'ani ta zo a na sai ya ƙara ambatanta kafin a yi nisa ta zo a ma'arifa to idan kana so ka tabbatar da shin wannan kalmar ita ce ta baya to kula da shin wannan ta zo da alif da lam wannan ma da alif da lam sai malamin ya ce mana saboda ka'ida tana cewa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa kanat ula wal ma'rifatu idza udifat ila an-nakira kanat ayna al-ula yace mana inda kalma ta zo da alif da lam kamar a ce al sai kuma can anjima ana magana sai aka ce waladun to wannan ba shi ne na ɗazu ba misali kamar ka ce ataitu amamal qa'ati fara'aitul walada falamma kharajtu ra'aitu waladan qad mata kaga na ɗaya alwaladu na biyu waladan to wannan wanda ya mutum ba shine wancan wanda ka gani din ba saboda ka'ida ta ce annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa kanat ghayra al-ula amma ku da ma'arifa ce aka yi ilan ila nakira to kanat ayna al-ula da ta yi ataitu amama al-qa'ati fara'aitu waladan sai naga wani yaro falamma kharajtu ra'aita al-walada qad mata to wannan wanda na gani din ne ya mutu to na dade ina ta neman wannan ka'idar ban sami ta ba wata ran ina cikin karatu a baji na balaga sai na ci karo da mas'ala sai na ga kuma a can wajen tafsiri na ganta a ka'idojin hadisi ulumul hadis kuwa misalin ka'idar da na rike ta a karatu ina yawan ji ana cewa a'mash kana mudallisan Sulaiman ibn Mihran al-Kufi Abu Muhammad al-Kahili wannan ya sa a wancan lokacin har da zara an ce an a'amash ko haddasa na a'amash da na ji an ana kawai ne a gani na hadisin ba shi da amfani saboda a'amash mudallis ne shi kuma tadlisi a tadlisu a kadhib wa shu'batu ibn al-hajjaj yaqul li an azni ahabbu ilayya min an udallis wa shafi'i yuriddu hadith al-mudallisin har ma kuma ina ta tambaya to a'a a'amash min rijalis sittah kuma a cikin ahadis ɗinsa akwai hadisan da akwai an ana a ciki kuma akwai su a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim shi ya za'i da wannan hadisan to cikin malamai na a yawan karatuttukan da suke ba ta suke bari mu bada karatu ba kawai wani yana zuwa kan gaba sai zo kan hadisin da a'amashi ya tadlis sai ce wa huna dallasa a'amashi ya to ku kula za ku saba da wata ka'ida da ake cewa shu'batu ibn al-hajjaj abu bisam al-ataki al-wasiti yana cewa kafaitukum an tadlisi salasa wannan kusan duk ɗalibi ya santa duk in dai mutum uku suka yi tadlisi kakku damuni na na riga na na yi muku maganin wannan matsala a ciki ya faɗa abu ishaq amr ibn abdullah as-sabi'i da al-amash abu abu muhammad al-kahili sulaiman ibn mihran da kuma qatada ibn di'ama ibn qatada ta sadusi sai ce to ku duba min isnadin nan ku ga shin hal alladhi rawa an al-a'mash shu'ba muka ce a ba shu'ba bane yace to da shu'ba ne ya rawaito fa muka ce da sai mu ce shi kenan ma shu'ba ya ce ka kafaitukum an tajlisu talasa yace to me za ku ci game da wannan isnadin sai muka ce shi kenan sai mu je mu bincika wannan isnadin a wasu wuraren idan mun samu shi a amashin ya sarraha bis sama shi kenan fala ba aka sai mu karba da waccan karinan idan kuma a amash lam yusarrih bis sama sai mu duba mu ga hal tabahu ghayruhu idza tabahu ghayruhu in ya zama ghayruhu din laysa min al mudallisin fa naqbal wa idza kana min al mudallisin fa nahkumu alayhi kama yahkumu alayhi al muhaddithun sai ce to ahsantum yace to amma akwai wata ka'idar da ba ku sani ba ko da ke bai faɗe ta a matsayin ka'ida ba kawai dai zaratta muka yi muka rubuta sai ce tadlisin a amash kala kala ne ibn hajar a cikin maratibu ahalin taqdis ya kawo shi a martaba ta uku kun taba karanta muka ce eh me ya faɗa game da su wanda wannan abin ya bani mamaki yawancin masu sifanta a amash da tadlisin sa ba suka? zaro wannan ka'idar da wannan malamin basirarsa ta kai zuwa gare shi ba yawanci ne kawai Ahmad mudallis ne kawai iyakar ta kenan da an zo tarjamar sa Ahmad sai ka ce Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad ko Abubakar al Alkufi, Al-Kufi thiqatun ne min rijalis sitta lakinnahu yudallis lakinna riwayat al-A'mash riwayat shu'bata anhu mahmulatun ala sama' haka dai yawanci muke cewa ko ko ku ba ka muke koya muku to sai sai ce in kuka duba ga ibn hajar ya ce a martaba ta uku ɗabaka ta uku su ne waɗanda tadlisin su ba shi da yawa to shi ma amash ya ce yana cikin wannan ɗabakar ku kula sosai da kyau sai muka ce eh kwarai da gaske sai ya ce to kuma ka ku ɗauka a matsayin ƙa'ida duk wanda yake cikin manyan malaman amash waɗanda amash ya yi mulazama da su wannan ita ce ka'ida kawai muhallin shafi in dai yana cikin malamansa da ya nace musu to ko ya yi tadilisi wannan tadilisin sama'i ne ce wannan kuma ku ɗauke ta ka'ida ce. Don haka duk inda ga bukhari da musulun sun yi ruwaya a wajen a'amash intabihu duk inda ga bukhari da musulun sun yi ruwaya a wajen a'amash ko da ya an ana ko da ba a samu wannan an anar ya sarraha da sama'i a wani waje ba muddin malamin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamansa kamar Ibrahim Nakhai da sauransu to kawai wannan an ana sama'i ce domin ko da ya yi shadalisi a ta hanyar su to ya ji a wajen su ne to wallahi kun san me ya faru sai na zo ina takriji sai matsala ta sarkake min na rasa wani lokacin ka sai dai ka haƙura ka kwanta bacci ka roƙi Allah ya sa in ka gari ya buɗe maka wata hanyar da za ka ga yadda za ka warware wannan matsala kawai yanzu sai ya zanto da an zo gabar in ka ka duba nan ka duba nan ta tushe da ka suno ka'ida sai ga a'a to me nake wahala ne a'mash din nan ya rawaito ne daga wajen wani wani kuma min mashayikhihi allazina lazamahu wallahi na ka'idar asali a baki na jita kuma tunda na jita na rike ta kafin na ganta a littafi na rike ka'idar usulul fiqh wata rana wani malami shek shamrani yana koyar da mu sai zo kan wata matsala kawai sai da ya hukunci akan matsalar sai ka mana wata ƙa'ida. sai yake cewa annasu idza kharaja makhraj al-ghalib lam yu'tabar mafhumuhu sai ko na ta tunani na ce to a ashe da abin da muka fahimta a mafhumul mukhalafa akwai kaidi annasu idza kharaja makhraj al-ghalib lam yu'tabar mafhumu misalin sa kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'malu al-mati ba a hawa taguwa a tafi wani masallaci saboda girman masallacin aje a ibada illa ila salati masajid sai dai in ɗaya daga cikin masallatai uku al-masjid al-haram wa masjidi hada wa masjidi iliya a ruwayar abu hurairah iliya a baitul maqdis da kuma ruwayar abu basra al-ghifari shikenan sai wani ya ce maka ai manzon Allah ta yi ba a hawa abun hawa amma za a iya tafiya a kafa tunda manzon Allah bai ce ba a tafiya a ƙafa ba ta yi ba a hawa abun hawa sai malamai suka ce to ai abin da isa manzon Allah ya ce saboda yawanci masallatan da ake zuwa suna da nisa galibi sai an hawa abun hawa wannan kharaja makharajal ghalib wa illa har wanda ya tafi a ƙafan ma in dai yayi irin tafiyar da ake yi domin wannan niyyar ta ibada to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lian alqaidatu taqulu an nafsu idza kharaja makhraj al-ghalib lam yu'tabar mafhumu to abinda nake so da ku abinda yasa nake muku wannan dogon surutun shine idan malam yana karatu wata ila yawanci kun iya larabcin rakkazawa za ku fahimci ka'idojin da yake kawa domin abin da yake sa malami ya fi malami abu biyar ne ai in ka tara malamai duk sun haddasa qur'ani kowannen su yana da ijaza kowannen su ya karanta littattafai ya karanta kaza inda ake gane bambanci tsakanin malami da malami in kana so ka ɗau karatu ma ka'idoji ne biyar rakkis alaiha na ɗaya sanin littattafai domin duk yawan haddaka in mutum ya fika ka sanin littattafai ya fika karatu sai dai kai haƙuri shi yasa ƙwararrun malamai duk motsi za su yi sun ce maka littafi kaza na kaza sai na biyu sanin rijal domin imam bukhari da ya zo wajen imam ahmad a lokacin an hana imam ahmad ba da karatu lokacin da ya shigo ya zo a makare lokacin mihna ta faru amma imam ahmad sai gaya masa wasu rijal wanda zai amfana da su don haka abin da imam bukhari ya samu a wajen imam ahmad yana da yawa bai yi ƙasa da waɗanda suka samu matanin hadisi a wajensa ba abu na uku sanin wafayat shekarun mutuwa ba wanda zai iya kafa kansa akan haddace shekarun mutuwa sai wanda ya koshi da ilimi abu na hudu sanin ka'idoji ka'idoji na ilimi su kuma ka'idojin akwai malamin da yakan iya ce maka wannan ka'ida ce akwai malamin da kawai sai dai ka fahimta a cikin maganarsa to abu na biyar na ƙarshe kuma sanin tabbiqat na wayannan ka'idojin yadda dan akwai wanda ya haddasa ka'ida misali yanzu ka'idar al akhadhu bi aqalli ma qil wacce imam shafi'i Allah ya kansa da rahama ya kata har kara ta a cikin al-qawaid al-khams al-kubra ta zama ita ce ta shida wani ya san ta fa amma bai san yadda zai yi ya tabbaka ta ba bai san a ina take aiki ba a ina ne ba ta aiki to waɗannan abubuwan guda biyar inda za ka riƙe su duk lokacin da malami yake karatu in ka ji ya ce wane ya rasu shekara ta kaza iraki ya rasu shekara ta ɗari takwas da shida maza ka rubuta wannan shi ne ilimin ko ya ce maka idan ka duba littafin kaza na kaza to maza ka rubuta wannan ilimi ne ko kamar yadda malam yake karyo ka'idoji yana jefo muku da kaji wata ka'ida ko da yarenka ne ka rubuta ta har abada in ka riƙe ta ka zama malamin wannan ka'idar abin da nake so in gaya muku kenan kun ga muƙaddima sai wani zai ce to bari in ya gama muqaddimar ya shiga cikin bayanin ma fara a wannan muƙaddimar sai ka samu karatun da wata ba ka same shi a bayanin ba shi yasa ni wata ran indi malami ya kware ma ina sha'awar in ga ya zauna ya tsawaita saboda tsawaitawar alheri take zama ina fata an gane to wannan nayi ne a matsayin ta'alikin lecture ta a kafin na rufe akwai yan uwa da suka halarci wannan waje farko dai akwai baban mu baki daya shugabanmu a sheikh yusuf imam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara girma da ɗaukaka wanda shine dean na school of islamic and quranic studies a wannan makaranta yana nan tare da mu kuma koyaushe yana tare da mu kalban wa malam ahlan wa sahlan sa'annan akwai student affairs officers wanda anan muna da su guda uku akwai malam baba ali wanda ba wani abu da yake tabbata cikin an shiga na ɗalibai face da ƙoƙarinsa da gudunmawarsa yana ɗaya daga cikin mutanen da muka yi na surin a ɗin da ba abin da za mu sai Allah ya saka musu da alkhairi dattijo ne mai ƙarfafa wa ɗalibai gwiwa mai ba da haɗin kai a kan dukkan wani abu na ci gaba shi ma yana tare da mu shine na biyun ƙarshe a daga hagu sannan kusa da shi akwai malam garin babba wanda duka al'amuran karatunku fayil-fayil ɗinku na hannun Allah an danƙa su kuma a hannunsa saboda wa in minkum illa wariduha amma inni la aqulu innahu hiya <laughs> lakinnahu huwa zanen <laughs> ga ɗayan shi kuma shi bai kamata in ce daga waje yake ba ma Sheikh Izzuddin Yusuf Ubaman Dawari malam aji sun san kowa ya san Izzuddin ko yawa malam ta shi su ka sosai to shi wannan ba wani abu da zan ce a kansa amma dai Allah ya sani ba wani motsi da zamu shi ma face da shawararsa da taimakonsa wanda shine immediate former student Asiyas din wanda shi malam garin babba ai malam baba ali ya gaje shi bayan akwai abokanan mu da yan uwa malamai akwai malam abubakar daga nta malam tashi su ganka kuma lakcara a television college a Jos kuma ɗalibin ilimi shi ma ga malam Ismail Galadanci wanda shi ma abokin hadisi ne ga kuma malam Jamilu gwam eh mara ismaila tashi shiganka ah, yawa za ku dinga ganin sa yana ofis ɗin hadisi kowane lokaci sannan ga malam jamilu gwammaja wanda shi ma yana daga cikin yan uwa kuma amine malam tashi shiganka kai ma saboda gaba ga abu muhammad annaisi ah, ga kuma yallaɓai babban sakatare tashi tsaye shiganka kai ma yawa to ga shi ma ɗaya daga cikin abokananmu malam shamsu accountant za ku gan shi a cikin photo album din ya zo hannunku insha Allah an ɗauke shi wani hoto ya yi kyau sosai to tashi su ganka shi yana ofishin kuɗi na makarantar nan to nizarsa shi ne duk sanda ɗan hadisi ya samu wata matsala ko aka ce telarsa ta ɓata jira yake kai labari ma in ya jiyo zai zo da faɗa na isa ba a gaya mishi ba wallahi mun tafi da shi akan kes ɗin wata ɗaliba a nan da telas da tabbata da komai mun yi awayi da shi a banki domin salbin din matsalar ta ita kadai Allah ya saka mai da alkhairi ga ɗaya daga cikin malaman ku malam Ibrahim Sa'id wanda shi ma malami ne a wannan bangare malam zan sai a tashi ina ganin su wayannan baka dauke su ba yayyan su ka dauka ai an gan shi ko za ga tare da shi muke karatun wadda malik ga masu kallon talabishin zan mika abun magana ah, ga shi ubanmu malam yusuf imam domin ya sanya albarka kafin nan kuma sai mu hanzarta mu tattara mu tashi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa mara bismillah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم. Speaker. Okay. babban malami na ko ko babban malaminmu kuma shugabanmu eh, dr malam kabiru kofa wanda ya gabatar da lakca sannan da hod hadith wato malam abubakar baban gwale sannan student affairs sannan sakatare da kuma manya-manyan wato baki ne muku sallama irin da manyan ɗalibai ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gaskiyar lamari wato na shigo an riga an fara lakca, amma duk da haka wato na fahimci inda lakcar ta sa gaba ko da dai ba ni da topic ɗin amma ina shigowa na ɗan saurara sai kawai na ji inda lacca ta sa gaba to dama gaskiyar lamari ita wannan lacca an ba wa ahlinta dr malam kabiru kofa a ɓangaren hadisi za mu iya cewa a duk makaranta ko ce a gaba ɗaya matasa gaba ɗaya a yau to malam kabiru kofa ina daga cikin wanda idan ba a ce shine na farko ba to gaskiyar lamari ba za a ce ga kuma wanda ya fi shi ba a dai matasa abin da ya shafi hadisi malam kabiru ko fa sai dai a cira masa tuta kuma alhamdulillah haka kuma alqur'ani alqur'anin ma shi ma wato da yake cewa yana addu'a kaza kaza Allah ya sa a haɗa mana gaba ɗaya to shi fa tuni Allah ya haɗa masa su Allah ya haɗa masa su to gaskiyar lamari ya faɗa abubuwa wato akan ahlul lahi da kuma ahlul hadis ahlul qur'an da ahlul hadis wato gaskiyar lamari ko da yaushe abin da ya fi jan hankali wato akan cewar mutane su lura da duk wanda yake Allah ya zaɓe shi ya ba shi alƙur'ani to wannan ba ƙarawar ni'ima Allah ya masa ba alƙur'ani ina da mu'ujizozi masu tarin yawa amma malam kabiru ko fa a yanzu ya faɗi waɗansu da yawa a cikin lakcarsa ko da dai ba wai cewa yayi wannan mu'jiza kaza ce ba wannan mu'jiza kaza ce ba wannan mu'jiza a'a a bayaninsa akwai mu'uzoji da ya faɗa na alkur'ani masu tarin yawa daga ciki ni zan iya wato halarto da waɗansu cewa alkur'ani wato ina daga cikin mu'ujarsa cewa in dai kana karatun ƙur'ani ba ka kosawa mu'jiza sai ta qur'ani matsawar kana karanta shi duk yadda kai ga karatunsa to ba za ka ji ka kosa ba sai dai gajiya sannan yana daga cikin mu'jiza alqur'ani duk mai karanta alqur'ani kullun haske yake karawa kullum za ka same shi wato a cikin farin ciki ba za ka same shi da wato kuncin zuciya ba sannan mu'jiza wacce zan iya cewa kusan ta alkur'ani ta gaba daya shine wallahi duk wani ilimi da yake duniyan nan ko menene shi Ko wanne ilimi ne ko wanne fanni ne daga cikin alkur'ani ya fito daga cikin alkur'ani ya fito saboda haka duk wani wanda zai yi matuciya da cewa ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza idan likita ne idan wato mai zuwa sama ne idan ilmul dawi ne idan yene ne duk wanda zai ma tuciya daga littafinka wato abin da Allah ya hore maka dinna daga cikin sa aka ciro shi ko menene ko menene ko wanne fanni ne alqur'ani daga cikin sa aka cire su to kun ga gaba ɗayan ilimi na duniya wato daga alqur'ani ya same shi saboda kuma ba a gama fitar da wato ilmai da suke cikin alkur'ani ba domin ubangiji cewa yi wa ma'utitun yana ilmi illa kalila duk wannan fannonin da kuke gani na duniya na ilmai na duniya wallahi ɗan wani digon farce ne kawai wanda ika aka ciro shi daga cikin alkur'ani kamar ka sa ɗan yatsa a cikin ruwan wato ruwan da aka cika drum da shi ka sanya ɗan yatsa ka fito da ɗan ka wannan ɗigon shine kwatankwacin abin da wato aka sanar da al'umma daga cikin ilman da suke cikin alkur'ani saboda haka alkur'ani yana tarin wato hikima masu yawa hikima da darajoji da kuma mu'uzozi da yawa saboda haka wannan kaɗan daga cikin alkur'ani kenan kuma shine mazari na farko sannan ahlul hadith malam yayi mana magana akan ahlul hadith cewa su ne suke biyewa wato ahlul alquran taku da taku idan ahlul qur'an suka taka suka dauke kafarsu ahlul hadith su suke sanya kafarsu a wannan wato takun nasu ahlul hadith Allah ya yi mana ni'ima ba karama ba domin wato kalamun manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa da tabbatarwarsa dukkaninsu wato sune wato mataki na biyu a shari'a wato su ne almazgar sani ko ga hukunci ko ga makomene ne menene na rayuwa na na rayuwar duniyar nan da ta lahira gaba ɗaya to wannan hadisi shine mazgar na biyu saboda haka to koma wato masu hadisi ko in ce mu ma ni ba zan fitar da kaina ba ko da dai ban yi nisa ban yi zurfi a cikin hadisi ba amma nima ma na ni ma mai hadisi ni ma malamin hadisi ne ko ko mai neman hadisi ne saboda haka mu masu hadisi sai ni wa Allah godiya da Allah ya zaɓe mu ya danka muna wannan daraja ko ko ya ba mu wannan ni'ima wato ta kasancewa mu zama mataki na biyu daga wato ma abota alquran sai ya zama sai mu to mune wa Allah godiya kuma a ƙarshe in ne muku munna in ne muku munna da fatan alheri da fatan dukkan abin da kuka yi Allah ya sanya albarka a cikinsa duk abin da ake nema Allah ya tabbatar da shi Allah Allah ya bada najahi fa'iki Allah ya bada najahi gwaggwaba yanda zai ba mu dama mu ci gaba wato da karatu duk da na san rayuwa tsari ne na ubangiji kuma ba wanda zai tsare ba wanda zai kauce wa tsarin da Allah ya masa to muna fatan Allah isa ya yi mana tsari na cewa mu ci gaba da karatu musamman karatun hadisi da alkur'ani Allah zai taimaka mana da kyau a cikin rayuwa Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu rabauta da alkur'ani da wato hadisi baki da wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Allah ya saka da alkhairi ga kuma muna cikin malam yana cikin gabatar da bayani sai ga ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan ƙasa kuma a manya-manyan jigajigai a wannan makaranta a sheikh mushtaba ibrahim abubakar ramadan malam magajin malam ke eh, limamin ko a ce limamin kano ko kuma ce limamin gwamnatin kano eh, yana gaba gwamna na bayansa da shi nan alaga ta wala wala ai ana so a dan tashi a ga malam kuma shi ne deputy dean na yanzu insha Allah malam zai dan tashi tsaye za a gan shi yawa ta yanzu sai abu na karshe saboda sallah an sani ba malam basiru yawa eh shi malam da kuka gani qur'ani gidansu ne eh a garin nan dai a ƙasar nan duk wanda zai yi magana ƙur'ani to dole ya taɓa gidansu ni kaina a gidansu na samu ƙur'ani alhamdulillah ina alfahari da wannan Sheikh Malam Karami Allah ya gafarta masa da rahama duk wani baki da makaranta na Qur'ani ko na fassara to muna da yaƙinin Allah zai kai masa lada saboda ya gina mutane ya kuma gina al'umma shi ya buɗe kwakwalenmu da ilimi na kira'at kuma shi ne farkon alƙalin alƙalai na musabaka na najeriya kuma ya wakilci najeriya a lokuta daban-daban a musabaka ta duniya allah ya saka masa da alkhairi kuma allah ya ƙara amfanar da bayansa mun sani ba ga babanku malam basiru shu'aibu abu bilal ko yana da wani abu mafi shi na ليبلغ الشاهد طيب السلام عليكم ورحمة الله magana da malami akan halarta dukan ku shaida ne akan abubuwan da aka fara shi insha Allah za su mana amfani duniya da lahira abin nan da suke da fa'ida kuma farawa aka insha Allah don haka liballi da shahid min kuma ga'iba wanda ya zo ya isar ga wanda bai zo ba akwai magana da malam ya lallai za mu itibarin ta gaskiya maganar hudur nan na wanda suka rubuta a tannas da wanda ba su rubuta wanda ba su zo ba za mu bibi wannan magana gaskiya don haka lallai a dage a halarta din ba yake a gayyato yan uwa da abokai su ma su amfana da abin da za a gabatar insha Allah ina ga wannan shine jan hankali da muke mana cewa lallai mu dage eh, sati mai zuwa insha Allah karfe goma in Allah ya za a fara Allah ya mana jagora to ɗalibai idan an gama ku tsaya eh, shugaban eh, ikiyali ko shugaban kungiyar eh, ɗalibai na hadisi zai gana da ku da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka insha Allah zama na gaba ranar talata da karfe goma na zaki sauran annabawan Allah an gama mana bayanin me hukunci game da wanda ya zagi shugabanmu me hukunci game da wanda zagi mahalicinmu to a wannan kuma za a yi mana bayani me hukunci kuma game da wanda ya zagi wani annabi daga annabawan Allah ba shugaban namu ba sauran wato yan share fagen tasa wa mala'ikatahu ko wanda ya zagi mala'ikun Allah me hukuncinsa wasu bihim ko ya rena su au kazzabahum bima atau bihi ko kuma ya ƙaryata su wato ya ƙaryata wani annabi daga annabawan Allah ko mala'ika daga mala'ikun Allah a cikin abin da suka suka ciro daga ubangiji na wahayi au akarahum wajhadahum ko kuma ya kore wato samuwar annabtar wani annabi daga annabawan Allah din ko ya kore kasancewar wani mala'ika daga mala'ikun Allah ya kore kasancewarsa mala'ika فكل من sallallahu alaihi الله عليه وسلم على qaddamnahu to hukuncin duk wanda ya irin wannan a haƙin annabawan Allah ko a haƙin mala'ikun ubangiji تبارك ta'ala to شيني irin hukuncin wanda ya zagi annabin mu sallallahu alaihi وسلم duk hukuncin سوك da aka gaya maka da irin sabanan da suka yi na tafasilin lamarin to shi ma sai ka sake kwafo sai ka sake dora shi akan wannan babi ko wannan fasali قال الله تعالى إن wato irin da hukuncin da aka yi game da wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani ya zagi wani annabi ma kamar annabi Isa ko ya zagi annabi Musa su ma musamman annabi Isa shi ma yana ana casassa a wannan duniyar da muke ciki duk wannan shegantakun da ake ba Yahudi ne a karkashi ba su suke yi ba ai su ne suke ta alfarmar sayyidina rasulullahi to annabi Isa ma ba su kyale shi ba dama ai gaba su ma da annabi isa ai ta riga ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma dawa suke sun kashe shi ba eh karewar ma tozartawa ko keta alfarma dan haka a yau yahudu ba irin cin zarafin da ba su yi wa annabi isa abinda ma suke masa ai ba ma sai a haƙƙin shugaba yau ba so kwaye ba ne wacewa yake kiristoci ba za ɗaukan mataki na ce ai so kwaye ne hmm. ai galibin yanzu daulolin na kiristanci ai akan wani abu suke tafiya da ake kira secularism suna da awar wayewa suna da awar cigaba suna da awar wannan ƙaryar da ake da'awa ta 'yancin ɗan adam na haka da wannan bilimbituwar duk suka halatta mutuncin annabi isa ɗin su a wajensu yanzu a daulolin kiristoci in yahudu sun irin wannan ko kowane matan tiri ne irin wannan a yana da haƙi yana da yanci eh, yana da yanci yancin ɗan adam amma fa su yahudu yanzu a duk duniya ƙaryarka ka taɓa yahudu akwai wani abu da ake kira wato allah saniya ko mu'adatu samiya gaba da jikokin samu da inda ka ji wannan wato ana nufin wato gaba da yahudu da turanci suna kiransa antisemitic wato mu'adatu samiya gaba da jikokin samu wannan abu ne kashi-kashi amma dai tun da zance ne ya zance na faru shi in kai in diri. saboda wannan zai ba mu ma'auna mu ga irin yanzu munafincin da duniya take tafi a cikinsa yanzu wanda zai taba Allah a duniya za a kare shi da garkuwar yancin dan adam wanda zai taba manzon Allah za a yi masa garkuwa da yancin dan adam wanda zai taba annabi Isa za a yi masa garkuwa da yancin dan adam ko me zaka taba na Allah ko ma'aikansa ko littattafansa ko mala'ikunsa a yanzu a duniya halal ne bisa da awar yancin dan adam ko yancin fadar eh, wannan ai ba ba albarkacin baki bane eh eh yancin fadar wato to shedanci ko to shedancin baki mm, ko ko iblicin baki matahuma mm, kan sunan na sosai iblis din amma yanzu a duk duniya mutum bai isa ya taba yahudu ba a yanzu akwai doka a duk fadin kasashen duniya wanda di ya taɓa yahudu laifi ne wannan yanzu a duk duniya eh yanzu wata shahararriyar yar jarida ce a america a white house take aiki ta shekar wajen tamanin sai da ta zamani ina jin da shugabannin amerika ina jin sun yi wajen bakwai ko takwas amma rana guda da aka zo aka tambaye ta aka ce me take faɗa game da irin abin da yahudawa suke wa falastinawa a isra'ila me mafita daga wannan abu ta ce ai mafita kurin su yahudun nan da suka je suka mamaye falastina suka yi isra'ila ta ce ai duk kowa da ƙasarsa hijira suka yi suka koma can ta ce su fita su baro falastina ƙasarsu kowa ya koma ƙasarsu akan wannan sai da aka sauke su da aiki ba su ji tausayin shekarunta ba tsufanta ba su ji tausayin su mutunta zama da ce da tun daga ina jin nikisan take zama da shi a gabanin amerika Eh, ta zauna da Nixon ta zauna da Reagan ta zauna da Carter ta zauna da